أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله العلي العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى يعلم السر وما أخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه في خلقه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yayan uwa musulmai na wannan gari namu mai albarka garin mahaifinmu kuma shugaba babban malami mai jawo hankali da karantarwa da shiryawa a kawun al'umma a sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka muna yi muku gaisuwa irin ta addini sannan muna yi makawunan don alkhairin abin da ya tattara mu a wannan kofar gida mai albarka ita ce gidan jagora hakimi na wannan gari bayani ya gabata kwarai da gaske daga bakin malam wanda ba zan so a ce na ɗauki lokaci mai tsawo ba saboda za ku ji karatu gurgudun abin da Allah subhanahu ta'ala ya sani ba wani abin da zan iya cewa saboda tare da mu akwai dan uwa sheik musa yusuf asadi sunna daga kaduna wanda shi ma yana ƙarƙashin jagorancin malam ne zuwa mu wannan gari kuma ya yi shiri kyakkyawa don ba da guzuri irin na bako idan ya sauka cikin mutane alkhairi ko shakka babu ba abin da al'umma take bukata yanzu da ya wuce a kira ta zuwa ga addinin Allah sannan ba abin da ya saura na gaskiya wanda bai riga ya bayyana ba da ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya bi addinin Allah amma ɗan adam yana da wata halitta ta mantuwa sannan ɗan adam yana da wata halitta ta shagala sannan muna cikin wani gida wanda Allah subhanahu wata'ala yake jarabta mu ta inda muka yi tsammani da ma inda ba mu yi tsammani ba akwai wata kisa da take da ban tsoro kuma take da karantawa mai amfani wannan kissa malamai suna kawo ta domin faɗakar da al'umma game da abin da ya shafi wannan addini an yi wani malami islamiyya wannan malami yana karantarwa a cikin gari a ɓangaren iyaye mata da ɓangaren dattijai da matasa da kuma ƙananan yara sai aka yi rashin sa'a ko mutum sa'a a gefen da yake karanta da ƙananan yara wata rana sai yaran ɗaya daga cikin yaran da yake karantarwa na wani gida sai suka zo da tsuntsu tsuntsun da ake ce ma a kukuturu malami yana karantar da su wannan tsuntsun kuma yana sauraren abin da ake karantar da yara sai ya zama ba abin da tsuntsun ya rike cikin karatu sai kalmar la ilaha illallah wannan kalma kullum idan aka gama karatu abinda tsuntsun yake faɗi ita ce la ilaha illallah sai wannan kalma ta burge malamin ta ba shi sha'awa wannan ya sa wata rana yana tattaunawa da yaran sai ya nuna yana son irin wannan tsuntsuri su kuma da suka koma gida sai suka gaya wa mahaifin cewa ga abin da malam ya ce wannan mahaifi nasu sai abin ya ba shi sha'awa saboda haka sai ya ɗauko tsuntsun da kai ya zo ya samu malamin ya ce ala gafarta malam ga abin da yara suka ce ga abin da suka ce yake kwarai da gaske amma ba nasu na ce su bani ba ina so in ji inda ake samu irin wannan tsuntsun ne ina bukatar shi sai ya nuna wa malamin ai wannan tsuntsun ma in malam na so ya bashi suka dan yi jayayya nan dai har malam ya yadda sai ya karbi tsuntsu to kullum malam yana aje wannan tsuntsu din a baraye shi wani lokaci sai ya shagala da wani al'amari na rayuwa kawai sai ya ji tsuntsun ya ɗauki kalmar shahada la ilaha illallah saboda haka malam yana son tsuntsun kwarai da gaske saboda wannan babban kalma da wannan tsuntsu yake yawan furci da ita me zai faru wata rana malam ya tashi yana nafila da daddare a bai rufe kofa ba sai kawai ga kyanwa musa ta shigo falon tsuntsun kuma yana sake ya fito cikin keji yana kiyo kasa malam yana sallah kyanwan tana shigowa sai ta inda tsuntsun yi. idan ta bi tsuntsun nan gefen maganar da tsuntsun zai zai ce la ilaha illallah sai ya tuma ya dawo nan ta sake biyo shi ya ce la ilaha illallah ya sake tuma ya canza wuri malam na sallah haka wannan tsuntsun yake kai kawo da kyanwa Haddai Allah ya sa wannan kyanwa ta samu gamo da wannan tsuntsu ta kama shi da kyau lokacin da ta kama tsuntsu ya ji lalle-lalle mutuwa ta zo sai ya bar kalmar la illallah sai kawai ya kama kuwa yana kuka irin nasu na tsuntsaye wanda abin ya sa malam ya kama kuka tun cikin wannan daren asuba yi ya zo sallah ya ba da sallah cikin kuka ɗalibai suka zauna karatu ba daɗi ɗaya biyu sai ya fashe da kuka hadda aka kai lokacin da yara suka zo ƙanana dukan da suka ga kukan malam ya yi yawa sai suka tambaye shi aka da makallahu me yake faruwa malam na son ya karantar da nan ƙananan yara sai ya ce musu tsuntsu ya mutu sai yaran suka yi mamaki kuma suka fashe dariya suka ce ai ya maka makallahu in ma kana son guda kaza ne ko nawa kake so ka faɗi za mu je gida mu faɗi a kawo maka to anan ne malam ya ce ba wai tsuntsun yake ma kuka ba yana kuka ne a matsayinmu na musulmai wayanda yau ga mu da lafiya da hankali da natsuwa muna iya faɗin la ilaha illallah cikin natsuwa ko wajen sallah ko a gefe cikin natsuwa muna zikirin Allah da wurare daban-daban na addini za ka same mu muna ta yawaita furta wannan kalma la ilaha illallah amma idan ya zama wannan kalmar ana faɗinta ne da munafunci ko ana faɗinta ne da jahilci sai ya zama kalmar ba ta kai cikin zuciya ba kawai ga baki take to kuma wannan shi ne halin da muke ciki a yau irin abin da mutum bai taɓa gani ba tun da ya taso kuma ya yarda baban shi ya rasu mahaifiyar shi ta rasu kakan shi ya rasu kuma duk akan musulunci suka rasu bai ji sun yi wannan abin ba bai ga sun yi shi ba amma yau an zo da wannan abin kuma an ce shi ne musulunci farkon tunani shi ne to wa'ancan iyayen naka da bu fi irin wannan ba musulunci suka yi ko kuma wani addini suka yi na daban saboda in dai haka ne musulunci to nasu ba musulunci ba ne malam ya ce musu lokacin da wannan tsuntsu yake cikin dama da hankali ga kyanwan ta zo ta kake. shi amma yana ta furta kalmar la ilaha illallah kuma ita ce kalmar kwarai kuma ita ce kalmar alkhairi kuma da wannan kalma ne Allah zai taimake shi amma lokacin da mutuwar ta kama tsuntsu ya tabbatar mutuwa ta zo ashe wannan kalmar shahadar kan bakin shi take bata kai zuciya sai kawai tsuntsu ya kama kuwa da kuka irin nasu na tsuntsaye malai fito ina kuka ne kada ya zama muma musulman yanzu kalman mutala la ilaha illallah ko cikin sallah ko kiran sallah ko wuraren da muke zikirin ambaton Allah kawai muna faɗi ne da ya zama ranar da mala'ikan mutuwa zai zo da ya hau kanmu ya fara tatsar rayuwa sai mu manta da Allah mu manta da rahamar Allah mu fara kuwa muna ihu muna neman taimakon abin da ba zai taimake mu ba Allah subhanahu wataala ya kare mu ya shirye da wallahi ban san in yi wani karatu saboda in ba mara lokaci kuma ina roƙon alfarma daga wurin Sheikh Aminu Hakuri saboda gaskiya na sauka da zazzabi kaɗan a jikina Allah subhanahu wataala ya yi ma ɗan uwa Sheikh Musa Yusuf Asadi Sunna jagora Allah ya azurta shi da yi saboda Allah Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan aiki namu gaba daya Allah ubangiji ya sanya abin da mu saurara ya zama shine sanadi na alkhairi a cikin shiryar mu da fahimtar addini da kuma ɗaukakan wannan gari mai albarka Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da irin wannan ɗawainiya na kokarin tara waɗannan jama'a da mu da ya ainihin bukatun mu rakoti Allah subhanahu wataala ya albarkaci zaman mu ya kuma sa mu yi sauraro lafiya وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كل ذي من أهل أبوه أول أمير عبد الله على تجربة الجريمة ta ce ina ce kaduna ma ban yi da shi ba saboda matar da malam awon ke aure da kaduna kuma na san yana da dangi na ma'aikaci da dama cikin garin kaduna an ma ya je da ni wani gida daga cikin gidajen na kulle halin ya ko jama'a musulunci dai shi ne wato faɗa kalmar la ilaha illallah ba abin da ya kai ta muhimmanci amma faɗin ta gabaki kawai zan ba ta kai ga zuciya ba ba ta iya hana ka bauta ma wani Allah ba ta iya hana ka saba ma Allah to wallahi ba ta iya wala qaulun wala amalan illa billah wala qaulun wala amalan wala niyyatun illa bi waqti sunna wannan shine fikir da haka al-imam al-humaydi ya ambaci abin haka al-imam al-isma'ili ya ambaci abin duk mafi yawan littattafan littattafan kutubul aqida za ka tafuna da wannan maganar da risala ya ambata har da tsarin aqida na ibnu abin zamanai wanda ibnu abin zamanai ya rubuta littafi na al-musayyid gidan shari'a wanda an ya bukani ba ya tafi da wani da wani mazaunin wani maqsadul mahmud wani mutakhabu akwai da tafsirin ibnu abi zamanai da biyu ibnu abi zamanai dan malikiya mai akida. wanda mutum Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kanka Allah ya saka da alheri wannan kisa ta malam awal ta ba tsoro kwarai da dan lallai faɗin kalmar shahada a baki da kai da zuciya ba to da dai a ce ta mafi yawa daga cikin musulman musulman ba wai suka ba amma dai mafi yawan mutane kalmar nan ga gabatar kukurin da za ka ga wani mai gemu ka ce su shekin gemin da ya masu iya ma faɗa yan kaɗan ne ko wani mai faɗa yana dariya zai ka kaya ta yana rai kamata wata zaka zaka zaka yana yana wannan ke an da wuya a samu wato kallon ka ta kai ga murciya ka yadda in an yi kurkure ka ce kurkure ne in an yi abin da ba daidai ba ka ce ba ba daidai ba wannan ne Allah ya saka ma da alkhairi ma da awal abin Allah kuma ya yi muna da rabon aljanna ya sa mu gama lafiya da wannan duniya lafiya a sani ba kowa ma da ta akwai magana ina ka shiga za mu karatu da shi ba. ya Eh, yanzu abin da zai biyo za mu gabatar da tankowa malam malam abdulkarim ishaqa ya wuri a matan asali daga oton ina fatan mana tare malam abdulkarim ishaq ma yana akan hanyar shi ne ta zuwa ya sha Allah kuma hadarin kan gangaram wanda ke da Qur'ani ko makaranta ba yayi muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya faru jagora Allah ramma zai damu Allah Musa Yusuf Asad Sunna baki don su mana wa'azi game da abin da ya shafi bid'a da asalinta da abubuwan daida za su kawo ma addinin musulunci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkata Allah ya yi muku jagoranci ya kare ku daga tuntunan harshe ko ra'ayin wasu da ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يخفى عليه شيء يسويكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أرضه ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بحديه إلى مجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بيك وتر رجب hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi sallama 1438 yayin da daidai da sha tara ga watan hudu shekara 2017 a wannan gari na saminaka mafi yawancin mutane duk lokacin da kai maganar sami naka to hankalinsu yakan kai zuwa ga sami naka wacce take jihar kaduna wacce za ta wato ɗauke ka kusa da ainihin wato jos ba su san cewa sami nakar guda biyu ba ce an fahimta a yi to saboda haka wannan sami naka da muke cikin garin yau sami naka ce wacce take cikin jihar kebbi wacce take karkashin shanga local gamman ina wannan maganan ne watakila za a ji na faɗa da kwanan wata da komai la'akari da yadda duniya take yanzu muna gama karatun nan kafin awa 24 gobe karatun kuma ya riga na san ya zagaye duk duniya gabaki daya a wannan karatu kamar yadda ɗan uwa malam awal amir ya faɗa yana zuwa ne ƙarƙashin jagorancin shi babban malaminmu a sheik abubakar astamina kauyi allah ya saka masa da alheri wannan ba shi bane shigowa ta na farko wannan gari na saminaka ni kaina ina ganin ban san dan ba shigowar da na yi wuri wanda ban shigo garin sami ba amma dai mu zo da sunan gabatar da karatu wannan shine farko wannan karatu da muka zo yi ba mu zo don mu zage kowa ba ba mu zo don mutum mutuncin kowa ba mun zo dai mu faɗa abin da muka fahimta na gaskiya ƙarƙashin ƙur'ani da karantawar annabi muhammad wanda duk kuma ya ji ba ta daɗi ba da allah ya yi haƙuri haƙuri muke bayarwa babu wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ɗabi'arsa wato ya ba shi kamala kamar annabi Muhammad wanda har sai da alfazazi ya faɗa ya ce a in nazarin filkalki ta'alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa lahu yunsha ka kalla za ka ga kamar annabi Muhammad ba a yi irin shi ba a baya kuma nan gaba ba za a irin shi ba sannan ya faɗa a wani gurin ma ya ce haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da wani mutum kamar annabi muhammad a wata maganan alfazazi ya faɗa yake cewa laƙad ba a ila da shibhi tunda annabi adam ya zo duniya ake haifar 'ya'ya da uwa da uba su haɗu su yi aure su haihu amma har yanzu ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar annabi muhammad wata maganan ma da alfazazi ya faɗa akwai inda yake faɗa cewa ita kanta tada'alatil aqdaru an qadar sayyidi ita kanta daraja takan kaskantar da kanta akan darajar annabi muhammad Allah maɗaukacin sarki ya wasafa shi da wasu irin sifofi barakaci Allah madaukakin sarki yace wan najmi idha hawa bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa Allah ya rantsa da Qur'ani a lokacin da Qur'anin yake sauka ko ya rantsa da tauraro a lokacin da taurarin yake faduwa me jawabin rantsuwar ma dalla sahibukum wa ma dawa Allah madaukakin sarki yace ma dalla sahibukum abokin Abokinku bai bace ba kuma shi ba ba ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi taskiyar da babu wani mutum wanda mace ta haifa da Allah ya ba shi irin wannan taskiya a Qur'ani Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gaba. sannan ya tsarkake furicin da yake fitowa daga bakin shi yace wa mayin tiko mai Allah madaukakin sarki yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai faɗar magana ta son zuciya in zai faɗe ta daga gurin wa take in zai magana illa idan annabi zai magana yana jiran wahayi ne daga gurin Allah sannan sai ya faɗe ta sannan wahayin waye ke kawo masa barka ji malamin sa allamahu allamahu shadidul quwa allamahu wanda yake sanar da annabi abinda Allah yake so shine ma abutin karfi shine malaika jibril shi kuma malaika jibril nan a gaba Allah sai ya ce zumiratin min zumiratin fastawa shi zumiratin ne ma abutin karfi ne sannan gashi da kyau shi mala'ika jibrilu shine aminin sama waye aminin ƙasa shine annabi muhammad Allah ya zaɓa aminin sama don ya dinga kawo ma aminin ƙasa saƙo shine annabi muhammad amma can gaba bayan Allah ya tsarkake shi annabin ya tsarkake malamin shi sannan kuma ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad ya ce ma ka zaba alfu'ada mai ka Allah ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad sannan ya tsarkake ganin sa ya ce ma zagal basar mai Allah maɗaukacin sarki ya ce da ɗai ganin annabi Muhammad bai taɓa kauce matsarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake kirjinsa ya ce alam na shara mai alam na sharaha daga kwadarar na عنك وزرك الذي an ظهرك bayan Allah ya tsarkake kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake ambatan annabi Muhammad sannan ya faɗi wato ya tsarkake haƙurinsa yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله مدعوكين تركية بالمؤمنين رؤوف رحيم kai ba wannan ba gabaki ɗaya Allah ya kalli annabi Muhammad ya ce masa wa innaka la ala mai wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya kalle shi ya ce masa kai kana kan wasu irin dabi'u masu kyau manya amma duk da irin wannan tsarkakewar da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka karanta a bukari hadisi na uku kitabu bada'il wahayi hadisin na na'isha lokacin da aka fara wa annabi muhammad wahayi na na'isha ta ce awwalu ma bude a bihe rasulullah min alwahayi ar-ru'ya as-salih farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi mafarki na gaskiya fa kana la yara ru'ya annabi bai ganin abu da daddare a cikin mafarki illa ja'at misla falat as fati sai abin ya zo ya faru irin yadda gari yake wayewa aka sawa annabi yana son ya samu guri ya zauna shi kadai yakan je kogon hire ya zauna guzurin sai ya kare ya sake dawowa ya zo har mala'ika ya zai same shi a gurin ya shaƙe shi ya masa yi karatu har sau uku annabi ya ce mai zan karanta ni ba mai karatu ba ne ya dawo gida wajen matar shi na Khadija Allah ya tsara mata ita ya ce mata ina jin tsoro na ga wani abu a kankin kai na lullube ni na na Khadija ta ina ai Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba domin kana sadar da zumunci kana girmama baƙo kana ɗaukan nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyin shi in mutane sun shiga bala'i ta kawo musu agaji ta ɗauke shi suka tafi wajen warƙata bin Nawfal wa kana mar'an tanassara fil jahiliya mutum ne wanda ya kallafa ma kansa shiga addinin kiristanci tun a jahiliya da aka ji ta ce yabna akai isma min ibn akika annabi ya ba warqat bin nawfal labari abin da ya gani sai ya ce ai za na musul ladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan abin da ka gani ba komai bane mala'ikan da yake saukar annabi Musa ne sai ya gawar kasa bin naufal ya ci jihannu ya ce ina ma a ce ina matashi lokacin da mutane na mutanen ka za su kore ka daga garin nan da na sai na sai na taimake ka warqata bin naufal yi mamaki ya ce awa mukurji yahu yanzu mutane za su iya kora ta daga garin nan bayan saboda yadda da ni aminu ma ake cewa yace masa lam ya ataradu qattum bi mislama ji ita bihi illa ubiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an cutar da shi daga ƙarshe an kori annabi a maka ko ba kore shi ba an kore shi da haka in kana ɗan izala mutane sun sa maka tsohon zuƙa yau a yi maka wancan sharrin gobe a yi maka wancan ƙagen ji ba a yi maka wancan wallahi ba a yi maka ɗaya bisa dubun abin da aka wa annaba a garin maka ba sai da ta kai ya zo wucewa a ce ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr sai ya yago a ce masa innaka la majnun sai dai mahaukaci a zo a ce bal qalu adgasu halal yaya mafarki annabi yake zo ya karanta bale kun san aka rasa abin da za a faɗa ba abu faɗa ɗaya ke faɗa ka ba da sai a ce in ka shiga izana za ka tsaya yanzu da aka kuma Allah yana rufa yana rufa mu ɗan izana asiri sai aka ce to daga Saudiya ake aiko musu kuɗi in wancan ta soke sai a dawo kuma sai a faɗi wata a ce ƙirƙire-ƙirƙirin wani gurin ma a ce sai ta tsuniyoyin mutanen farko ce zuwa ya rubuta sai da ta kai ya zo yana sallah a ɗakin kaba a sa mai mahaifar raƙumi a jiki wani ma ya ce ya shaƙi ba irin abin da ba a yi ba amma ga ba gashi yanzu ya zama tarihi ba sai tarihi ake karanta to shi ya yasa kake gani mutane suka tashi kan dikikan ƙarfi wajen sai sun yi fada da wannan suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa malam ya fara bayani akwai abubuwa guda biyar zuwa shida da nake so yi bayani akan su in lokaci ya babu asbabul ihya dalilan da yake sa mutane su karkace su bar addinin Allah subhanahu wata'ala na farko ga shi nan a rubuce in ka iya karatu amma fa sai in ka iya karatu ba watanni sannan za ka iya karanta in ba na hau to wannan karatun ba zai karanta ma ba yawwa ya sa malam yace in sun yi tasgo su karatu sai an yi gyara akwai aljahalu bil aqidati sahiha jahiltar aqida mai kyau an daɗe ana karatu kun san annabi da ya tashi cewa yi duk man yuri da lahu bihi khairan idan Allah yana nufin kada alheri fasihu fi dini sai fahimtar da kai addini karatun addini daban fahimtar addini daban dan ba duk wanda ya karatun addini bane ya gane addini akwai wanda zaka ga sun je sun bata lokaci sun yi shekaru suna karatu amma billahi ladi kan ya kusa bugawa hayaki yake yadda kasan mota ce ta daske ruwa ya tsari a Najeriya to kaga ba sai ta buga ba to haka kan yake a baya na yi karatu a zamfara na san lokacin da daga karatun fiƙi sai karatun waƙe-waƙen nan aya ma idan aka zo a halari wannan ayan wallahu wa rasuluhu a haƙo sai a tsallake ta a ce ba wallahi ba a yadda kai karatun hadisi sai a cikin karatun hadisi musu yake sa daga sai karatun fikihu sai karatun wake-wake shi kuma karatun fikihu da karatun wake-wake idan kai in aka zo ana musu to aya da hadisi ake kawo da aka sai kaga ga wanda ya shekara ashirin yana karatu ɗalibin da ya shekara biyar yana karatu ba za ka yi tattauna da shi ba dan ana gaddama ai dole sai dai a koma magana Allah da magana annabi Muhammad ba za ka zo kana kawo mutane wake-wake ba don ba za su ƙwace ka ba wallahi ba za su ƙwace ka ba to shi yasa annabi ya ce wanda Allah yake nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini to ba duk wanda ya karatun addini ba ne ya gane addini akwai wanda sun yi karatu ba su ma gane abin da suka karanta ba wanda suke bibiyar karatuttukan mu na al'aqidatu sahiha na mala abakar gumi a darasi na hudu ban manta ba akwai wani dattijan malami malam salihu yana nan yanzu ya ma makance gemunsa duk fari ne yanzu haka in ya ga dama duk wa'annan littattafan na zore in kaji in ya ga dama zai karatun zai maka kuma bai gani saboda ya bugi karatun a zariya ya siya da Allah sun yi karatu ba su gane cewa ba su fahimci karatu ba sai da suka zo gaban mala bakar gudu ya ce gasa da karin cirin karatu yake amma ba su ya ce su sun zo gaban mala bakar gumu da karatu amma wanda ya fahimtar da su karatu shi ne mala bakar gumu ashe karatu daban fahimtar karatuwa daban don haka annabi ya ce wanda Allah yake nufinsa da alheri sai fahimtar da shi addini yanzu ka ɗauko ƙadiya ƙwaya ɗaya nan garin gidan wani musulmi ne babu a halari a halari littafin yan izalari abin da ya fara a kan shi cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu mai lokacin da izala ta zo ba imanin mutane an lalata shi ba zan baka misali a nan gurin wallahi yadda malam yake faɗa ba don karantarwa sunna ba da yanzu watakila nan garin akwai annabi da yanzu ya miƙe wai kuma wa'annan mutanen wasu saboda ba su da kunya a cikin su su ne wani zai zo ya fatawa ya ce kar abu wani sallah ya ce kar a ba wani aure saboda muna sassautawa yanzu dama wa dulauki dihinu fa yi dihinu so suke ku sassauta su ma su yi mai su dawo to yanzu bari zan kunna bidiyo kwaya daya za ka gani inda ake koyawa mutane cewa idan ka shiga bala'i ka kira sunan Allah bata ne sunan wani Allah ya kamata ka kira da ka gan kuma nan gurin kafin bannan sai na nuna maka wani katon banza wani dan iska ana nuna shi a zaune ana cewa mai son ya ga shehu ibrahim ga shi a zaune mai son ya ga annabi muhammadu ga shi a zaune wanda yake sai ga allan kan shiga shi a zaune amma saboda rashin mutunci masu wannan aƙidar shine wani zai zo ya fatawa ya ce kar a bawa na aure kar a buwa na sallah ba nan garin aka gayyato wasu suka zo suka karatu ba aka tambaye su aka ce alaga ta malam mutum ne mata ya zo ya samu masallaci a hanya na yan izala ne ya sallah ko kai ya ba da fatawa yake karka bi ka canza masallaci ba nan aka yi ba to bari ka gani ai dama mun ce mu ba za mu kan sai da zakara ba shi yasa wannan abin da ka ga mun dana ba abin za muka dana shi ba akwai dalili an mun faɗa maka yanzu ko dai ka yadda ko ka kafirci ya rage na ka yanzu yanzu wannan in za ka in za ka shiga wuta in ka je lahira ka shige ta da hujja mu muna wa'azi ne uzuran aunuzura ne ko ka yadda gashi nan wannan bawan Allah a saurare shi wani malami ne daga cikin malamai Kuma da mutane su kuka shirme suna yi wasu da akwai wani ana ce shi ɗan nasu akwai wanda ba za su yadda ba mun ba aya za ka kawo mana da ƙur'ani ba ka yi ka samu mai yadda da hadisi sun san akwai irin mu yan keke da keke don mu ba bayan ka bane bayan Allah ne da sun san akwai irin mu mu ba bayan kowa bane bayan Allah ne babu wanda ya sai bautar da mu shi yasa yace ya san akwai wanda ba za su yadda ba sai ya zama yadda bayan mu ba bayan ka bane to bari mu ci gaba da gishi kana tambaya cikin bahar majiya bahar al'amar wanda na tsakanin sudan da da jadda da jadda to suna tafiya suna taka ruwa suna taka zan cikin mukamin mulaya wato akwai inda waliyi zai duk mai taka kun sai wuce ruwan bai kawo shi ma'alwanta akwai inda mutum zai mutu wani ya zai su tashi da tashi kamar da sai da abdulkadir jailani ya yi ana ji a yi waliya akwai matakin da yake kawo an kana kabari zai ce ka tashi nan kasar wani renin wayo ne ba ga mutane ba yanzu a cikin littafin tafarihul khatir ba cewa aka yi ba mala'ikan mutuwa Allah ya turo shi ya kwaci rai ya karɓi rai hannun wani ya ɗauki ran wani bayan mala'ika ya ɗauki ran fa ya tafi matar wanda aka ɗauka ta zo ta samu shehi abdulkadir jilan ta ce alga ta malam yanzu nan mala'ikan mutuwa zai ɗauki ran ɗalibinka. yana ɗagawa sai ga mala'ika yana tafiya a sama sai bi shi sama da ya bi shi sama a sama fa sai da yake baran ɗalibi na da ka zo ka ɗauka ya ce a wallahi ba zan baka baya Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani ya hana shi kawai sai saka kama kokowa kitikir kitikir kitikir kitikir yana nan fa a rubuta fa can ya yi mamaya sai ya ɗauki mala'ikan mutuwa sai ya buga shi da ƙasa eh daga sama a can sama da ya damfara shi ya faɗi duk rayukan da aka karɓo ranar sai suka gudu Allah mala'ika ya je wajen Allah ya ce to kai a aka yi ne ya ce Allah ka fi ni sanin abin da ya faru na da bawon ka Abdul Qadir Jilani Allah ya yi ma mala'ika faɗa ya ce baka kyauta ba gashi ka danyo shot ai da ya ce ka bashi da sai ka bashi Allah fa ya aiko mala'ika ya ce karɓi kuma kamar yadda na faɗa wallahi ba zagi muka tahoyi ba abinda muke faɗa idan zagi ne zan kunna maka za ka ji zagin da 'yan tijjaniya suka wa ƙadiriya ƙadiriya suka wa tijjaniya wallahi 'yan izala ba su taɓa musu irin wannan zagin ba kuma zan kunna za ka ji har waƙe waƙe an wa juna an zazzage fa mu kuma mamaye mu kuma karatu muke yanzu to bari ka ci gaba da jin sauraren shi ko an gane to kamar yadda Ahmadu Badawi da yawan su babban makamin ke na cikin wilaya kai makamin karaya matacce ya mutu kamar da annabi isa yake ko ka gane domin manzo Allah akwai hadisi sani wanda yake dole ma wa ummatin ka abiya da bani isra'ila wannan hadisin fa da ya kawo hadisin ƙarya ne fa gutsan ku su wai annabi ya ce malaman al'umma ta daidai suke da annabawan bani isra'ila a cikin annabawan bani isra'ila ba akwai annabi musa ba wani malami ne ya isa ya miƙe zai ce daidai ke da annabi musa a cikin annaban banin isra'ila ba akwai annabi isa ba wani malami ne ya isa yanzu ya miƙe ce daidai ke da annabi isa to amma kuma ya ce a cikin sahihin wa a cikin sahihin hadisi wallahi hadisin ba ma da izi bane maudu'i ne hadisin ƙarya ne amma ya ce a cikin ya ce a cikin hadisi kamar annabawan bani isra'ila suke Ku ka gane ka to saboda ka duk abinda annabi ne na bani Isra'ila mu'jiza wali na manzan Allah wali kenan Allah ya bada sa ko kuwa mu kaga babban matsalar mu shine mu ba mu da abin koyi sai annabi Muhammad hadisi yana nan hatta a cikin riyadu salihina akwai lokacin da mutane guda uku suka tashi suka je suka kai ziyara gidan annabi Muhammad suka tambaya annabi yake yin ibada aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum taqalluha suna ganin kamar ibadar da annabi yake ta yi kaɗan suka ce wa aina na hannu min nabi min nabi min annabi ina mu ina annabi shi annabi da wa qad gafara Allah ma kaddama min dhanbihi wa ma ta ta'akhkhara annabin da an gafarta masa abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba da ya ce to tunda haka ne ni zan dinga yin sallah da daddare kullum ba zan yi bacci ba da ya ce ya fahimci zama da mata ma yana kawo matsala ba zai je sallama mata shi ba shi ba a wuri ɗaya kuma ya ce zai dinga yin azumi kullum da annabi ya dawo aka kira su aka ba shi labari ya bincika haka ne sai annabi ya ce wallahi na fi ku kiyaye dokar Allah kuma na fi ku halatta da Allah duk abin da zan yi sai ce ni ina yin bacci sannan in tashi ƙur'ani ba ya ce ya ayyu al-muzammil qum al-layla ya ayyu al-muzammil قم الليل إلا قليلا الله يتي قم الليل إلا قليلا كنا ينا ينبتشي دا دركو بي idan ka zo ko shekara ɗari kai baka bacci burgewa kai wanda ya fi ka imani wanda aka turo da addini shi yana bacci wata wannan kila wani ma ɗabi'a ne ka sa ko wanda za ka ga Allah ya ɗabi'a su ba sa yin bacci ko leda aka motsa kusa da su sai sun bar farka sun ce to waya ake ciki ne wai me yake faruwa ne sai sun motsa ɗaya annabi ya ce ina yin bacci sannan in tashi in yi sallah sannan ina da mata sannan ina yin azumin yau gobe in sha don haka annabi ya ce duk mutumin da ya kyamata sunna ta bi tare da ni amma ka ji wai wali sai kwana arba'in bai mai ba bai ci abinci ba bai ci ba bai sha ba eh wai annabi isa yana kwana arba'in bai ci ba shi annabi ita ga baki ɗaya malamai sun ce ba a kiyasi ma in ma ya tabbata da rayuwar shi domin tun daga haihuwar shi zaka gane ba irin ka bane domin kowace uwa wata nawa take bi wajen daukar ciki kafin ta haifi ɗan. shi ba ranar da aka turo mala'ika ba ranar fahamalatu ba ta dauki cikin shi ja masa ayyukan ba sani ba fahamalatu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا da suna gama magana da mala'ika Allah sai ce fahama da su shiga cikin annabi Isa ta dauka tana daukar cikin ba sai ga nakuda ba tana daukar nakuda ba sai haihuwa ba a ran da ta haife shi a ranan ya fara magana ba aya bane kai yin ka isa kai ma a ka nan da ka zo ka fara magana tun da ulama ummati ka an biya ibani isra'ila kai ma sai ka fara magana to mu wannan fa in je akwai wani laifi da muka yi wa mutane bai wuce wannan ba addinin nan ba naka bane Allah ne ya aiko annabi da shi da haka duk abin da ka kawo kace addini za a yi dole mu tambaye ka ko da kana ganin an ma rashin kunya ka a gabanmu ne ya ba zai zauna yana wannan magana ba kamar ruwan sama shi yasa za ka ga saboda ya fahimci ɗan gari ban ba ɗan gari da ba gamsu ake ba shi yasa yana magana yana ka gane kuwa wala ya fahimci ba gane ba yake ba ka gane kuwa saboda ya fahimci ba gane ba yake ba wai kuma saboda rashin mutunci wanda yake da wannan aƙidar shi zo zo yi fatawa yake kar a ba wani aure kar a wani sallah saboda muna neman zaman lafiya to kamar yadda na faɗa kakaf yankin nan na faɗa kuma zan kuma faɗa wallahi mutanen da malam yake magana su magana na rantsi da Allah nauyinsa a gidan karatu ba su isa ba malam yi magana su magana da haka daga yanzu duk rigimar da ta taso mu za mu tare ta kuma wanda yake ganin ya isa nauyinsa ya kai ba ga mu a garin ba kuma gobe ma muna nan jibi ma muna nan a garin in ba ka sanni ba ka je ka binciki tarihi na mayan nan tun ina ɗan ƙarami na fara ta muƙabala kuma a yi ta yi daga nan har Allah wallahi amma wannan sunna sai mun ba ta kariya duk wanda ya zo yanzu in ka zo ka ce ka zo muƙabala sai mu ce a yanzu karatu miki ba nan ƙofar gidan hakimi ba ne sai a sa rana da lokaci da abin da za a tattauna a kai duk in muka yi zama awa goma da kai daga safe zuwa dare za ka san ko waye za mu san ko kai waye kuma akwai littattafai suna nan a cikin mota bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake ci gaba da faɗa shi wali dan nazo ka gani nan musa na yana haka da ci da sharu kwana a cikin to cikin wani akwai masu ya kawo a baya biyu da tsakani suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce ana ji kwa kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba ba kwana ai wannan ya kamata a kai su asibiti a ba ne wannan dan ya saba ma ka'ida ta dan adam eh karama ce ko to bari mu ci gaba da jin wasu karamomin girmamawa ce saboda tsoron Allah ba Allah ba su wannan mutane to shi wannan dan nasu yana tsaya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu nasu ka gane suna tafiya suna tafiya suna tafiya shi zuciyar ta da ita Allah shi shehu nasu sai ka kowa ga Allah in ya ce Allah sai shi almajiri ya ce ya shehu na ku sai shi ɗaya ya lallaba su kai zai halakar da ke yana kira ubangijin shi da ya halitta kai sai kana kiran shi yau shi ya halitta ka in ya ce Allah kai zaka ta Allah na sai kana sakata ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai kasa an fahimci saƙon kuwa wai suna tafiya da ɗalibin da malami ne shehin ya ce mai ni zan dinga kiran sunan Allah kai kuma ka dinga kiran sunana da haka daga lokacin da ɗalibin ya daina kiran sunan shehi ya koma kiran sunan Allah sai nitsi yanzu wata tarbiyya ake so a baka duk bala'in da zai faru da kai takka kira sunan Allah ka kira sunan wa shehi to kuma anan zan kunna maka maganan wani malami da ya faɗa daga cikinsu akwai mutanen da sun ga annabi muhammad sun yi zamani da shi amma da ba su imani da shi ba ina za su tafi amma za ka da suke cewa shehu ibrahim ko kafiri ne ya danji su ya shiga aljanna wallahi sai na kunna maka anan kaji shi yasa ba ma bukatar rabuwa inda akan wannan ba ma su kowa ya raga mana inda magana ce ta karatu kuma daga yau ba wanda ya isa a nan yankin waye magana malin ya magana babu dan dama dole sai ka yi tanadin wawanka saboda wawon wani to bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake faɗa ki kera a cikin duba duka duka ya tsawon shi ke cewa da wani mutum ne zo su wani wani na shirka wai kana ka ambatan Allah ne ina ambatan ka ina shirka bai da Allah sai da ainihin mutamin ka bai kai ka ambaci Allah ka. makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba in yanzu shi yasa na ce muke in ka na kira Allah ka kira ni bai ba shirka bane kaji akwai wani guri da yake mukamin ka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira wani wai kuma wannan ba shirka bane ka koma cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a ayoyi da dama a cikin qur'ani Allah ya ce mana an man yajibul mutarra idza da'a man yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifu as-su'a wa yaj'alukum ويجعلكم خلفاء الأرض أإله من؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون shi sa da Allah ya gama sai yace qalilan mata Zakaru kadan ne suke ce an amman yujibul musarra waye ita ya karba ma mutumin da ya shiga cikin bala'i idza da ahu lokacin da ya kira akwai wanda yasa wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa in ba dan karanta wasu sunna ba da yanzu ta kila garin nan akwai annabi to kuma zaka ji nan ba shi yau sa bayanai sai ka ga ƙananan yara kawai sun miƙe sun cewa annabi yana zuwa gurin su har da ma malaika jibrilu saboda an mai da addini ya zama abun wasa yanzu a cikin nan akwai wani dan fulani da ya yana bayanin cewa annabi yana zuwa gurin shi da shi da mala'ika jibrilu kuma wani mutane saboda in Allah ba sa so yi magana a ce wannan abin ba daidai ne. wannan ita ce matsala ta farko to kaji domin kuma ka gama za mu yadda da wannan ba saboda ƙa'ida na awwalu ma yajibu alal mukallafi sai suhu imani shine gyara imani me yasa muka damu da wa'azi akan aqida wallahi aqidar ka mai kyau ita ce jaran ka ita ce makomarka daga lokacin da ka rasa aqida mai kyau yanzu wannan abun in kai jahili ne ba za ka iya zuwa ka dai ka buɗo littafi ka karanta ba yanzu shi wannan abin da muka kunna shi kuma ƙarya ne ƙarya ne ko wannan abin da muka kunna shaji maka yi kuma wannan a ce wai idan ka shiga musifa kakka kira Allah ka kira wani kuma wai a ce wannan abin wai kar a yi magana a kan shi da yi magana sai a ce kayi zai to da annabi ya zo zai kira zuwa ga tauhidi kamar yadda na yi shimfiɗa a farko duniya ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya irin shi ba wanda ya san ya kamata yake faɗan magana sanda ya kamata a faɗe ta yi shiru sanda ya kamata a yi shiru amma bai kubuta ba sai da aka zarge shi aka ce zagi yake hadisin mutumin da ya zo masallaci ya samu ana sallah yana magana lokacin da ya zauna zaman ta ai ana sallah yana magana wannan ya harare shi wannan ya harare shi da aka gama sallah annabi ya kira shi ya ce masa ba haka ya kamata kai a cikin masallaci ba mutumin da kai shi yake cewa ya rantse da Allah bai taba ganin wani malami a duniya ba kafin wannan lokacin da bayan wannan lokacin kamar annabi muhammad ya ce wallahi bai zage ni ba bai daka min ba, bai min kaza ba bai min kaza ba saboda iya karanta wani annabi da hadisin ba kauye zuwa ya ya samu ana karatu a masallaci kawai ya nemi angudin da ya ne ya sama fitari tabai suka yi tara su kan shi annabi ta ku shi sai da ya gama yake ku ɗibo ruwa ku zuba mu gudu da ya ɗibo ruwa ya zuba a gurin aka kyale shi sai malamai suka ce akwai dalilai da dama da ya sa annabi yake a kyale shi kun ga 'yan muna yanzu da babu hikima gurin karantarwa da ya fara fitsari a guri ɗaya maimakon a ɓata guri ɗaya in aka bi shi ana dukan shi ba duk masallacin za a ɓata ba sai a hura ce to jama'a yau ba karatu da Allah ya haƙuri masallaci ya lalace kowa ya ɗauko bukini za a wanke masallaci annabi ya kalli da ɓata masallacin da ka gara a ɓata gurin shi kaɗai sannan na biyu zai iya taɓa lafiyar shi in ya fara faɗarin aka ci a riƙe shi sannan na uku daga ƙauye ya tayewa a garinsa ko ina yin faɗarin aji sannan na hudu in annabi ya bari aka buga in ya koma garinsa in ya ci addinin nan dukan mutane ake zai iya zama matsalar da za a hana shi shiga addini yanzu mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau ɗabi'ar da har masallar shi yasa da ya ga an yi ta kan shi annabi ya ci a kyale shi yace Allah kai mun rahama ni da Muhammadu banda ni da Muhammadu Allah karka ji dan kowa annabi ya ce ai ka kuntata abin da ya za a yi rahama Allah ka ce duk faɗin da mubi ni kaɗai daga ni sai kai amma duk da irin wannan ɗabi'un na annabi bai kubuta daga zagin mutane ba cewa ya shiga ya zagi to kai ma in mabiyin annabin ne duk yadda kai takatsantsan ka ba a hankali ya zama mun yi karatun nan ba to ana tashi gobe za ka ji wani ya ce ai an zazzagi mutane gashi shi ana zagin Allah kuma za ka ji a nan akwai waƙoƙi irin na 'yan faira ɗin nan sun kai wajen guda ashirin da wani abu har waƙar baba uban Allah in yasu sai na kunna maka kai ba kiristoci ba ne suke da aƙidar cewa annabi isa dan Allah ne to yanzu akwai masu aƙidar cewa in yasu uban Allah ne kuma an yi waƙa akan wannan kuma wannan wai wai ba zagin Allah bane wannan ba zagin Allah bane kamar yadda na faɗa na ce wallahi mu ba zagi muka tuhuyi ba kuma in zage zage ne to tijjaniya san mazagin da in izala ba su taɓa makadiliya ba kadiliya sama bangarorin kuma zan kunna za ka ji zage zagen da suka yi wa junansu yanzu sannan sai in tafi kan abu na gaba wannan yana daga ciki bari ka ji uwa sun ga abin da ya faɗa a janibin mu yau da yau da shek usman da kotu yanzu kuma zai sake matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga ɗan kilala su ku zo ɗaya to idan dai musulmi ya fara firamare ɗan farko ko sauran da wakilan kirista da ɗan kilala to a cikin kirista wannan shi za mu je ba kuri amma ɗan kilala ba to kun ji ɗan uwa yadda ya matsa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulunci to kuma bara ku ake da suke koya wa almajiran ake yada ta an ji abin da waka a yi ba mu muka faɗa ba sau da aka mu ba zagi maka zai wannan waƙe-waƙe ne suka yi wannan suka zagi wannan wannan suka zagi wannan mu ba zagi maka toyi ba kuma kun ji a cikin wannan watsan wani ya yi watsa ya ce shi dai barhama yake bauta don shi ya halicce shi don shi yake ba shi duk abin da yake so ba zai ki faɗi ba mu kuma ƙarya ne Allah ne ya halicce mu قل الله خالق ما قل kulli خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا فقل الله خالق Allah shi ya halicci kowane irin إلنا da haka mu bayan Allah ne Allah ne halittin ba za mu bauta mu kowa ba sai Allah in Allah ya yarda wannan shine abu na farko abu na biyu akwai wata waƙar ma wanda su ma suka yi za ka ji ta yanzu wannan zage shi maka toyi ba shi maka toyi ba in ka ce a zage-zage ake a ba zage mu maka toyi ba duk abin da za mu faɗa to ba za mu iya faɗar abin da sashen ya faɗa mawa ba sashen su mu ba shi maka toyi ba to ga wannan waƙar ita kuma ku saurari abin da su kuma ɗai ɓangaren su ma suka faɗa بجبال مولانا بجبال مولانا مولانا بجبال مولانا مولانا بجبال فلا ce fuskanci na ridda wacce na tara kamara ya rubuta a cikin wani littafi na nasa insha Allah za ku ji sauran baitukan idan Abdul Jabbar ya manta da fuskancin da uban ka yi insha Allah za mu gaya masa a kawai tsakuwa dan kaya da tsoro da tsoro da tsoro wannan suna ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da ke ne na rabi a kan Abdul Jabbar Nasir bara. ba don komai ba sai rashin kunya da yi wa shehunan Tijjaniya musamman maulana sauki musula hafizul qur'an kitan alfaida aisha sayyid usman bauchi radiyallahu ta'ala wa abokin masu biyo baya sun hada ta wallahi har sur kabar ya mutu bai da hatta shi rubu rabi da biyu da gaske ne ba dan salarawi ba da nasir kabar ba san shi ba rabi na uku da littattafan da nasir kabar ya wallafa da waƙoƙin da saman shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma rabi da hudu shin nasir kabara yana da waƙoƙi na sabo fiye da mai waƙar lamya gidi rabi na biyar waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina rabi na shida nasiru kamar ya ci amma da fi ta da kajin kela rabi na bakwai idan nasiru kamar ta jami'ar shehu dan godiyo suke yi ko irin tasu rabi na takwas waye fi daraja tsakanin kabiru gambir abin jabbar a garin jikokin shehu dan godiyo rabi na tara shin abin jabbar ɗan tijjaniya ne suka ana su shiga sokoto ko kuɗin kajiriya ko yan izala rabi na goma ya aka kadiriyar sakwata kuna kallo kabilar ba suke cin mutuncin gubbari suke cin mutuncin waliyai amma ba magana ba kasiyar goma sha daya shin abin jabbar a masarautar tabbato ana karanta wurin kadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano rake da goma sha biyu shin jikin tijjaniya idan kadiriya a firjabar zuwa ne ne suke komawa izala rake da goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar kudi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rage da goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn tawalla shi kuma dan wace tarika ne tajiriya yake yi ko tijjaniya rage da goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakaninka da almajiran jabar mun ji labarin kawo rage da goma sha bakwai shehu dan modiyo ya taba kidan mandiri rage da goma sha takwas suwa suke gayyatar abin jabar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya ne ko yan kadiriya rabi na goma sha tara shin da malamin sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba rabi na ashirin shin gidajen sarakunan da abin jabar ya ce shehu da muriyo ya kafa su shin yanzu kadiriya suke yi ko tijjaniya suke yi rabi na ashirin da ɗaya shin shehu da muriyo ya shiga gobir ko kuma barno rabi na ashirin da biyu wanda rikici ne tsakanin abdul jabbar da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarul auliya wallahi ta taba harshe wa dai rahoci da nasir kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kasai wacce waka na sar kabara ya yi wa shehu tijjani kuma me ya kira shehu ɗaya rahoto a gaban jama'a idan abin jabar ka haihu cikin uwarka ka rashin kunya a nan ne za ka ji matsayin shehu ɗaya rahoto mafauci daga bakin ka na sar kabara kamar kullum ne garkuwar maulana shehu mai da sadar faida a shi mafauci da bauchi radiyallahu ta'ala muhammad sosi kulli alhassan dan madamar da suka juna ni na rubuta kuma ni zan rera amma kafin nan tambaya gare ka maulana shehu islam an ce ba ka san shehu wurinka matsayin shehu dan hodiyo da matsayin shehu dan hodiyo a gurin yankin jami'a ya ne fi tafsirin shek saman usman bauchi rafi allah ta aranu na cikin suratu ali imrana aya ta sittin da bakwai zuwa aya ta samarin da wanda ranma ma mala abdurrahman ɗan hasan kura ya ja masa baki lokacin yana raye nan za ka ji matsayin shehu da horiyo wanda suka ɗauki nauyin wannan waka da wannan bincike Ƙungiyar matasan a ta ƙasa rashin jihar Kaduna ta dauki nauyin kawo Ga mai neman tsarin bayani, ya nemi mu alamar waya kamar haka 0802770 ko kuma 08035009119 ko kuma 0815544 a cikin gaba da saurari tajiya. ku zo mu gaida yafi da matsayi mu gaida shi a mai tsarin baiwa ba da sai ya bi shi da hali baban ma bi ya ba daga muƙaddimar dai an fahimta ko kaga mu ba za mu iya wannan zage-zagen ba nan ba shi yake gaban mu ba zagi maka tuhumi ba kamar yadda na faɗa yanzu zan kunna maganar wani malami a Kaduna da ake ce masa mai ɓarota za ka jin da ya ɓaro ta a nan za ka ji maganar da ya faɗa bari ka ji abin da ya faɗa riga ma yanke dan aljanna ne shi da haka an ba a ba wani ba shi ya yafi kuma wancan in kurman fa shugaban kasar Ghana a arni ya mutu amma ya ce in an je lahira idan Allah bai ba in koma aljanna ba shi tashi bai su saboda tsabar wasa da addini da raina Allah to wannan magana ta ɗaya kenan zaka ji inda yake faɗa cewa Yakubu Gawal wannan Yakubu Gawal fa yace ya rantsa da Allah dan aljanna ne ya kubo ga wani to haka kuke so a zo a mai da addini addini ya zama wasa bari mu kunna ka ne heronki mutumin da suka kashe saddauna fa wai shi ma heron sannan ya ɗauki aljanna ya bashi to wai kuma wanda yake da wannan aƙidar dan rashin mutunci shi zo ya fatawa gobe ce kar a ba wani aure kar a ba wani kaza kaza kaza kar a bi wani sallah in mutum ya isa ba sai zai kara wannan ba ga su ya kuta tilfari da kan su mulyatar muni suna mota su shamsiya su miftahu duk ga sunan suna nan in muka fito maka da wata magana daga nan har gaban Allah baka yi ta ka kare ta ba wallahi bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa wannan baiki ne ya kawo ya ce shehu sani zangon bare bari shi ya faɗa cewa ganin shehu ibrahim falala ne rabo ne mai girma ko da kafiri ne kuwa bai gai sun ga annabi muhammad za ka tafi wuta amma ga wani in ya ga shehu ibrahim an ji hara sai ya shiga wa kenan da annabi da shi wa ya fi wani eh? tunda shi an ga da ba a ba annabin ba an tafuta shi kuma idan an gan shi ko ba a ba annabin ba za a shiga aljanna yaushe za mu yarda da wannan asidar a cikin musulunci kuma dan kaza kaza kaza sai wani ya zo kuma kaza kaza kaza kaza kaza to wannan cikin aqidin abubuwan da ka mun fara faɗa yanzu kaɗan daga cikin abubuwa kenan akwai abubuwa ɗaiɗai har guda talatin da da lokaci a kan falalar ita kanta tijjaniya kaji yadda ake renawa mutane wani da haka yanzu wannan karatun da muka yi yau ɗin nan sharar fage ne kafin Allah ya kai mu gobe ina fatar an fahimta kuma kamar yadda muka faɗa mu ba tashin hankali muka zai wa karatu muka zai magana ta ƙarshe da na fara cewa malam mai ahalar ya ce an wani ma yajibu alal mukallafi tasihu me yanzu idan aka ɗauko wani ƙwararren masanin lissafi aka kawo shi garin nan idan aka rubuta ɗaya aka kawo jirika guda biyu aka sa a gaban ɗaya nawa kenan ba ɗari ba idan aka ƙara ɗaya a gaban jirikan suka zama guda uku nawa kenan idan aka zo aka share ɗayan sai aka bar jirikan guda uku duk wani masanin lissafi a nan gari in ka tambaye shi mai zai ce ma duk wannan jirikan ko sun kai guda dubu ba su da wannan amfani in ba ɗaya to daga lokacin da imani ya lalace ko me za ka yi na aiki ka tafi da shi gaban Allah ba shi da wani amfani komai ya riga ya lalace da haka muna kiran mutane lokaci yayi a duk tsoron Allah kamar yadda ɗan uwa malam Muhammad Awal ya faɗa a farko a dawo a rike addini kuma wannan gari na sami naka wallahi mutane su tashi su rike addini yadda annabi Muhammad ya zo da shi daga gurin Allah shi kaɗai ne abin da zai hana garin nan Allah ya jarrabe shi da wata musifa nan gaba wani gari a cikin jihar Niger mun je garin akwai coci-coci har wajen guda ashirin amma wallahi tallahi ba su yadda ahalu suna su gina masallaci ba wani mai wa'azi ya zo ranar nan aka mai wulakanci a garin wallahi mutumin nan ya bar garin ba da cewa Allah ya turu wata irin iska wallahi duk sai da ta tashi kwanakan gidan mutanen gabaki ɗaya na garin har a bibi jiki da aka sa sai da aka kawo ruwa ana kawo musu taimako daga gurabe saboda sun ci mutuncin addini za fa coci coci fa Kama da guda ashirin a gari amma ba ku yarda a gina masallaci ba kuma ku musulmi yanzu yadda malam yake faɗa yanzu ba abu kunya ba ne a nan garin a ce babu canza makaranta ta koyon addini ka bari duk abin da ka tara ran da ka shiga kabari in akwai wanda ya sai hana mala'ika ya hana mala'iku su tambaye ka hana amma tambaya wani mutum ya zo ya samu wani malami ya ce ana ga tawalan abubuwan nan muna son ba su amma kaza kaza kaza ya ce ai abu ne da sauki ya ce in ka san Allah zai ci a yi abu ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari abu na farko idan za ka yi saɓon ka je inda bai san gurin ba bai ganin ka bai san me ake a gurin ba zai yi ya ce na biyu ka yi saɓon a inda yake mallakas ka ne ba na Allah ba ne zai yi yace sannan na uku ka daina cin arzikin shi ka kirkiri naka ka dinga ci zai yi yace na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka kace musu ba za ka ba Yace na biyar ran da aka tada alkiyama ya ce wa zabaniya ku zuhu fa gulluhu a kama ka a danna ka wuta kace a lahira ba isa kai ka ba duk wanda yake da hankali ya san abin da yake wanda ya mallaki abu biyar din arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallakar shi ne duk wani abu da kai ya sani yanzu ba taron nan namu ba to da mutanen samina ka za su taru da na jihar Kebbi da na duk duniya Allah ya turo mala'ika ya ce a ɗauki wani anan nan gurin na rantse da Allah babu wanda ya ce ana ɗauke shi to wanda yake abin da kake ci arzikin shi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk abin da kai ya sani in ya turo ya ce a ɗauke ka sai an kai ka idan aka tsaye da alkiyama ya ce a saka ka wuta babu wanda ya ce ba za a saka wuta ba idan kana da hankali wannan Allah ba shi ya kamata ka neme da za ku zauna lafiya da shi ba to shi ya sa duk wani mahaluki a sama ko ƙasa mun san ba wanda ya mallaki abu biyar din nan shi sa muka zaɓe mun yadda mu saba da kowa mu zauna da shi lafiya wannan ita ce ka'idan mu kawai in kuma kai ka yadda ka saba da shi don ku zauna da mutane lafiya ka bari ai alkiyama za ta zo mutuwa za ta zo kwanciyar kabari yana nan zai zo da haka yana kira zuwa ga mutane wallahi idan rayuwar mutum ke yanki ta koma zuwa ga Allah ba abin da zai taimake shi idan ba gudunmuwar da ya ba wannan addinin ba Allah ka ji malam Aliyu na mangi da yake cewa gashi ka cutar da kanka San kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka mace kabari ya karba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karba ka rike tsutsa ka sharba yanzu me yafi kyau ka zaɓa an ba farali da nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina da kasala ta tsare ta cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba tunda baka tashi ko ka nemi sani ga maluma ba ka san addini mai kyau ka bauta ma Allah da shi ka tafi lahira ya za ka yi daraja yace ka ta ka sha kai ne shaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce cuce ba a taɗi yace duk wanda ya bana wanga rudu ba zai daraja a lahira ba don haka wannan shine gargaɗi da nasiha da jan kunne da nake zuwa ga mutane daga ƙarshe abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana kuma kamar yadda muka faɗa muna nan a gari yau gobe ma muna nan jibi ma muna nan in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki ya zaunar da garin nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da aka ya shigo ga yau